الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه Allah muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato yau litinin da rana da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin bayan sauraren cikakkun labaran duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kaninsu. An naɗa Birgediya Janar ƙarshe a matsayin mataimakin babban kwamandan dakarun kare junjun halin musulunci. Mutane biyu ne suka yi shahada yayin da wasu biyu suka jikata a harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan gabashin ƙasar Labanan. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta matsa wa Uganda lamba kan ta bayyana makomar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na Kenya. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. An naɗa Birgediya General ƙarshe a matsayin mataimakin babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na Iran. babban kwamandan rundunar tsaron juyin juyin halin musulunci manjo general kafakfor ya fitar da wata doka da ta nada ta nada brigadier general said hujjatul ƙwarashi a matsayin mataimakinsa a harkokin daidaitawa brigadier general ƙarashi ya taɓa yin aiki a matsayin mataimakin ministan tsaro na farko da mataimakin harkokin shiri na tallafawa a ma'aikatar tsaro a naɗa birgediya janar muhammad riza na kadi wanda a baya ya yi aiki a matsayin mataimakin harkokin daidaito na dakarun kare junjin halin musulunci na iran a matsayin babban mai ba da shawara ga babban kwamandan dakarun kare junju halin musulunci ta irgc shugaban kungiyar mail musulunci ta hamas ya bayyana cewa sun baiwa masu shiga tsakani cikakken yanci na zaɓar mambobin kwamitin gudanar da gaza khalil alhayya shugaban kungiyar mail musulunci ta hamas ya ce kungiyar ta hamas ta baiwa masu shiga tsakanin yancin zaɓar mambobin kwamitin da za su gudanar da mulkin gaza wanda zai samu cikakken iko a yankin. a wata hira da aka watsa a gidan talabijin na aljazira a yammacin lahadi alhayya ya da cewa akwai bututuwan ƙasa akwai batutuwan ƙasa waɗanda ba wai hamas kaɗai ke da alhakinsu ba amma alhakin dukkanin ƙungiyoyin ƙasar ne ya bayyana cewa ƙungiyar ta gudanar da tarurruka da dama da ƙungiyoyi ciki har da fata ya ƙara da cewa abin da aka cimma da ƙungiyoyin falasɗinu kusan iri ɗaya ne da abin da aka cimma da fata ya lura cewa sanarwar ƙungiyar a cikin sashi na farko ta tabbatar da kafa kwamitin gudanarwa da masu shiga tsakani ke neman kafawa don ɗaukar alhakin gudanar da mulkin gaza ya lura cewa hamas ta amince da jerin sunaye da misrawa suka gabatar Masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Mutane biyu ne suka yi shahada yayin da wasu biyu suka jikata a wani harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan gabashin ƙasar Labanan. har-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan wata mota a garin Hafir. yammacin ba'alabak sun yi sanadiyar shahadar mutane biyu tare da jikata wasu biyu na daban a jiya lahadi a cewar wakilin gidan talabijin na almayadin a ba'alabak sojojin mamayar isra'ila sun kai hare-haren ne ta hanyar jiragen saman yaƙi kan motar da take ɗauke da fararen hula lamarin da ya sanadiyar shahadan 'yan ƙasar labanan biyu wasu biyu na daban kuma suka samu rauni. majiyoyin sun kuma rawaito cewa wani jirgin saman yakin isra'ila maras matuki ciki ya harba makamai masu linzami guda uku a kusa da garin bodai wanda ke yammacin birnin baka a kwarin baka na labanan a kwarin baka gabashin labanan wani mutum ɗan labanan ya mutu a wani hari da jirgin saman isra'ila maras matuki ciki ya kai wata mota ya kai kan wata mota a hanyar zuwa garin nabishit a cewar ma'aikatar lafiya ta labanan Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta matsa wa Uganda lamba ta bayyana makomar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama 'yan ƙasar Kenya biyu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta Kenya ta ƙara matsin lamba ga hukumomin Uganda kansu saki masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na kenya bob injagi da nicholas oyo waɗanda suka ɓace a babban birnin kampala a farkon makon oktoba a farkon watan oktoba ana zargin gwamnatin uganda da rashin bayyana makomar mutanen biyu a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau litinin kungiyar ta amnesty international ta kwatanta halin da ake ciki a uganda a yanzu da mulkin tsohon shugaban ƙasa e-, idi amin daga 1971 zuwa 79 wanda aka danganta shi da ɗaya daga cikin masu munin lokuta na take haƙƙin ɗan adam a tarihin ƙasar. rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a sudan ta yi da'awar karɓa iko da barbir da alfashir a daidai lokacin da ake gargaɗin jin ƙai rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta sanar da kwace iko da birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa jim kaɗan bayan sanar da ikonta a babir a arewacin kordofan rahotannin cikin gida sun yi gargaɗin jin ƙai sun yi magana game da kisan gilla da kuma ƙara daga wurare daban-daban kuma matsin lamba na ƙasashen duniya yana ƙaruwa don rage lamarin da kuma sauƙaƙa hanyoyin samun agaji zuwa yammacin sudan abubuwan sun ƙaru a jihohin arewacin darfur da arewacin kurdufan bayan da rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta sanar da ikonta a babir da arewacin kurdufon wannan ya biyo bayan sanarwar da rundunar ta biyu ta bayar cewa sun karbi iko da alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa majiyoyin soji da na 'yan jarida sun nuna cewa abin da ya faru ba zai wuce wani mataki na dabarar da aka yi niyya don ƙirƙirar rundunar tsaro da kuma ƙarfafa sojojin abokan hamayya ba kamar abin da ya faru a yaƙe-yaƙen da suka gabata a yankin ƙarshen labarun duniyan kenan. To da labarin da aka mashan labarin duniya yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda za ku fara da sharhin bayan labarai sannan shirin ko kun san sannan eh, lafiya sai da kula sai tarbiyyar iyali da kama da shirin koyi harshen farisanci da labaran wasannin mako sannan da ƙarshe mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu. jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da ɗaure tsohon shugaban ƙasar faransa a gidan yari da aka yi wato nicolas sarkozy na tsawon shekara biyar da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su zaɗi shirin. to madalla a yanke wa tsohon shugaban kasar faransa nicolas sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari bayan da kotu a birnin paris ta same shi da laifin shirya makirci a wani shiri na ɗaukar nauyin yakin neman zabensa na shekara ta 2007 da kuwa da ya samu daga libya kotun birnin paris ta yanke hukunci a alhamis cewa dan siyasar faransa mai ra'ayin mazan jiya yana da laifin tara kudaden haram daga libya don samun ta tagomashi ta bangaren diflomasiyya shari'a da kuma kasuwanci kotu ta ci gaba cewa sarkozy ya bi hanyar sarkozy ya bi wajen tara kudaden yakin neman zaɓe tana iya lalata aminci na 'yan ƙasa ga cibiyoyin gwamnati da sanya mun tsoro game da abubuwan da ke gudana a gwamnatocinsu ta ƙara da cewa kafin ya nasara a shekara ta bakwai, ya yi amfani da matsayinsa na ministan harkokin cikin gida don shirya wani abu na cin hanci a mataki na koli a cewar babbar alkali nadilia gavarino sarkozy ya sanya abokan aikinsa sun tuntuɓi hukumomin libya don samu ko kuma su yi ƙoƙarin samun tallafin kuɗi a libya wanda aka kiyasta ya kai kimanin dala miliyan 51.6 alkalin ya ce duk da cewa kotu ba ta iya cewa da tabbacin cewa ko kudin libya ne suka samar da kudin yakin neman zaben sarkozy ba amma duk da haka cin hanci da rashawa na iya zama laifi ko da kuwa ba a biya kuɗi ba ko kuma ba za a iya tabbatar da hakan ba za a ɗaure shi duk da niyyarsa ta ɗauka kara na hana na hana zubar da mutuncin ƙasar faransa to sai dai sarkozy ya yi allah zai da hukuncin ta da bayyana wannan hukunci a matsayin abin kunya yana mai cewa kokarinsa na tara kuɗin yakin neman zaɓe kawai ra'ayin samar da kuɗi ne ba bisa ƙa'ida ba ga yaƙin neman zaɓensa a lokacin da yake shugaban ƙasar faransa an rawaito cewa ya kira ministocinsa guda biyu domin su ɗauki nauyin wannan badakala da ya ƙoƙarin shiryawa tushen shari'a ya samo asali ne tun daga shekara ta 2011 a lokacin da kafin a labaran libya suka ce gwamnatin libya ta zuba miliyoyin euro a cikin yakin neman zaben sarkozy a shekara ta biyu da bakwai kuma abokansa na kud da kud sun yi tafiya zuwa libya akai-akai a lokacin da yake a matsayin ministan harkokin cikin gida daga shekara ta dubu biyu da biyar zuwa dubu da bakwai ciki har ban jami'i a ma'aikatansa wani bincike daban da aka gudanar kan shaidu yanzu ya mayar da hankali kan mutuwar wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar faransa mai suna ziyad takindiyen ɗan kasuwan wanda a shekara ta shida ya ce ya kai jakunkunan da aka cika da kuɗi daga tripoli zuwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta faransa a ƙarshen sarkozy sai dai ya mutu a ran talata a birnin beirut na ƙasar labanan a yankewa sarkozy hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari bisa laifin ba bisa ka'ida ba a takararsa ta sake tsayawa takara a shekarar 2012 an zarge shi da kashe kusan ninki biyu na adin da doka ta tanada kuma an yanke masa hukuncin daurin shekara guda a gidan yari wanda daga ciki aka dakatar da shi na tsawon watanni shida an kuma same shi da laifin wani dan siyasa ɗan ƙasar faransa mai shekaru saba'in wanda ya ci gaba zama mai tasiri a siyasar 'yan ra'ayin mazan jiya a faransa a shekara ta 2021 wata kotu a birnin paris ta same shi da laifin yunkuri ba wani alkalin kotu cin hanci a shekara ta 2014 don yin sami bayanai game da wata shari'a da ake tuhumar shi da ita wannan ya sa sarkozy ya zama shugaban ƙasa na farko da aka ɗaure gidan yari har na tsawon shekaru biyar a faɗin nahiyar turai wanda zai iya zama izina ko kuma madubi ga sauran masu rike da marafin iko a ƙasashen turai da kuma waɗanda suke ƙoƙarin sa kai bangaren abin da ya shafi badakarar cin hanci da rashawa ko kuma yin amfani da mukaminsu domin cin wasu burinsu na ƙashin kai ƙarshen sharhin ba labarun kenan aka saurara. ko kun san. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau litinin 27 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kusancewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1910 kasar japan ta shelanta kasar korea a matsayin wani bangare na kasar ta wannan mataki dai ya zo ne bayan kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki tsakanin japan da kuma kasashen rasha da china akan mallakar tsibirin koriya amma da ƙarshe dai japan ta yi nasara a kan china da rasha inda ta mamaye koriya sannan kuma ta kwaci iko da ita kuma a rana irin ta yau ta da koriya a matsayin yanki daga cikin ƙasarta al'umma koriya dai sun yi ta rashin amincewa da kasantuwar ƙasarsu a ƙarƙashin mulkin mallaka na japan amma dai wannan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin da aka shiga yakin duniya na biyu a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance da kuma murkushe 'yan nazi a shekara ta 1945 daga lokacin da kuma mulkin mallaka na kasar japan a kan koriya ya kawo ƙarshe tare soviet da kuma kasashen yammacin turai waɗanda su ne sa kawo ƙarshen gwamnatin nazi a kasar jamus sannan kuma sa karya a kasar japan sun yi wa tandar koriya tsakanin su inda tarayyar soviet ta mamaye arewacin koriya su kuma turawa na yamma suka mamaye kudancinta akan haka ne ma aka kafa kasashe guda biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa kore ta kudu tana bin tsarin jari hujja irin na kasashen yammacin turai yayin da kuma koriya ta arewa take bin tsarin gurguzu irin na tarayyar soviet masu saurare ko san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a kasar pakistan janar muhammad ayyub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya auku ne shekaru goma sha ɗaya bayan samun yancin kan kasar bayan ya karbi iko da kasar ya tilasta wa shugaban kasar pakistan na farko iskandar mirza yin marabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sannan kuma firaministan kasar a lokaci guda sai kuma a zaɓen shekara ta 1965 janar ayyub ya lashe zaɓen shugaban kasa da aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya na mulki tattalin arzikin ƙasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa alatilas mutane suka fara yi masa bore saboda haka da ya ga babu wata makawa alatilas ya sauka daga kan shugabancin ƙasar sannan kuma ya mika shugabancin ƙasar ta pakistan ga sarkinsa a shekara ta 1969 masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1991 majalisar koli ta turkmenistan ta amince da yancin kai na jamhuriyar turkmenistan daga tarayyar soviet a baya wannan kasa tana cikin yankin iran a ƙarni na goma sha miladiya an kafa daular seljuk a ƙasar iran daga kabilan turkmenistan na tsakiyar asiya kuma daular ta samu ƙarfin iko amma bayan wani ɗan lokaci da magol suka shiga cikin yankin sun tarwatsa wannan daula wanda ya kai ga rushewarta a cikin karni na goma sha tara rasha ta kutsa a cikin turkmenistan kuma bayan wani lokaci na yaƙi da al'ummar turkmenistan ta yi nasara a kan su a shekara ta 1881 bayan juyin halin soviet a shekara ta 1917 turkmenistan ta kasance wurin da aka yi rikici mai tsanani da 'yan gurguzo da 'yan kishin ƙasa kuma da ƙarshe dai 'yan gurguzu sun samu nasara akan masu kishin ƙasa kuma aka amince da ƙasar turkmenistan a matsayin ɗaya daga cikin jamhuriyoyi na tarayyar soviet a shekara ta 1924 barugujewar tarayyar soviet turkmenistan ta ayyana 'yancin kai a shekara ta 1991 ƙasar ta turkmenistan wadda take gabar tekun caspian tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i kusan 488 kuma tana iyaka da ƙasashen iran afghanistan uzbekistan kazakistan da kuma kirgistan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 120 da sa gabata rana irin ta yau ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 1905 norway ta kawo ƙarshen tarayyar ta da sweden kuma ta zama mai cikakken 'yancin kanta norway wadda ta kasance ƙasa ce mai ƙarfi har ma ta mame wasu ƙasashe zuwa ƙarni na goma sha hudu miladiyya kasar denmark ta mamaye ta shekara ta 1380 meladiya kuma tana a ƙarƙashin ikon wannan ƙasa har kimanin karnoni hudu a jere duk da cewa dai tana da kwarekwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1814 majalisar benna ta ba da norway ga sweden domin amincewa da ayyukan sweden a yakin da aka gwabza da sarki napoleon na ƙasar faransa wanda ya haifar da tawaye na 'yan kasar norway a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1905 norway din ta zama ƙasa mai cin gishin kanta norway tana cikin yankunan arewacin turai kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 324 sannan tana iyaka da ƙasashen sweden finland da kuma rasha آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci idan za mu shiga cikin darasi na da 124 a cikin makon da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa da suke gudanar da yawon shakatawa a garin isfahan sun ziyarci su daga cikin muhimman wurare na wannan birni a yau ma muhammad tare da ɗaya daga cikin masu yi musu jagora sun je wani babban wurin hutawa da ke cikin birnin na isfahan inda sa ga abubuwa na ɗabi'a da ke cikin wannan wurin shakatawa wanda kuma da sannu za a je da ta kaya a tattaunawa ta gudana tsakanin su a wurin amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. مکان اوری زیبا میکاو پارک wurin shakatawa Parke Najwan wurin shakatawa na Najwan garb yamma Bozorg Baba Asp Doki Doroshke Keken dawaki آن دیده می شود. آنا گنن دارای است یندا زمین ورزش قرموز اجیکی استخر قرن ایو اردوگاه تفریحی تفیر شاکتاوا زمین بازی اورن ماسا. کودکان یارا اسب سواری هوان دوکی قایق رانی هوان کلکلی دوچرخه سواری هوان کیکی شما لذت میبرید زاک جدادی شما می توانید لذت ببرید زاک ایجن دادی تفریگا ورن شاکتاوا عالی می کاو قره باغ پرندگان لمبون تسنسای ما می رویم مو زمو تپی شما می بینید کی کنا گنن شما می توانید ببینید کی زک ای گنن پنج هزار دوبوبر پرنده سنسو پرنده ها ای آن طرف wancan ɓangaren. بومی. نگیده همینطور هکنن غیر ایرانی وندا بانه ایران با آنها نگهداری می شوند سو انا کلاد سو آزاد سککی اقاب میکی شاهین شاهو جغد موجیا قفس کجی آنها شکار می کنند سو سناین فروتا خانواده یالی زیادی دیوه تفریح شاکتاوا آنها می آیند سو سنازوا دو ساعت اول بیو بعد باین شلوغ mai cunkoso. جهانگردان masu بود ایدو خارجی na آنها دوست دارند. سو سناسن رودخانه. قرمه وسط. سکیه. آن میگذرد. گنا وچیوا. زاینده رود. قرمر زاینده رود. زیبایی. کاو. آن دوچندان می کند ینا للنکاوا To madalla bayan aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da wanda yake tare da shi a wannan wurin shakatawa inda suke magana akan wannan makikin wuri ga da tattaunawa ta kasance a cikin harshen farisanci اسم این مکان زیبا پارک ناژوان است اینجا در غرب اصفهان است پارک بسیار بزرگی است اسب و درشکه هم در آن دیده می شود بله این پارک دارای زمین ورزش، استخر، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است. می توانید از اسب سواری، قایقرانی و دوچرخ سواری هم لذت ببرید. چه خوب! پس اینجا یک تفریگاه عالی است. ابتدا به باغ پرندگان می رویم. می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید. باغ پرندگان هم در اینجا است؟ بله، آن طرف پارک باغ پرندگان است. انواع پرنده های بومی و همینطور پرنده های غیر ایرانی در این پارک نگهداری می شوند. این پرندگان آزاد هستند؟ بله، اکثر این پرنده ها آزاد هستند. فقط اقاب ها شاهین ها و جغد ها در قفس نگهداری می شوند چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند؟ بله تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجی این پارک را دوست دارند این رودخانه که از وسط پارک میگذرد زاینده رود است؟ بله، زاینده رود از پارک ناجوان میگذرد و زیبایی اینجا را دوچندان می کند. تومد الله، ینزو کما اگر زمان دومین اسرائیلی دوان انتتانو آتا گدانا تره در ترجمه اچکن هرشان حوصا. Thank اسم این مکان زیبا پارک ناجوان است اینجا در غرب اصفهان است سونم ونن وری می کیاو ورن شاکتاور ناجوان انن یمچن برنن اصفهان نه پارک بسیار بزرگی است اسب و درشکه هم در آن دیده می شود ونن babban wurin shakatawa ne ana ganin doki da kekunan dawaki a cikinsa بله این پارک دارای زمین ورزش، استخر، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است. می توانید از اسب سواری، قایقرانی و دوچرخه سواری هم لذت ببرید. ای wannan wurin shakatawa yana da wurin motsa jiki wurin iyo da kuma wurin shakatawa da wurin wasa na yara za a iya hawan dawaki da kuma hawan kwale-kwale da hawan keke kuma za ka ji daɗin hakan. چه خوب پس اینجا یک تفریگاه عالی da kyau kenan nan wurin shakatawa ne mai kyau sosai ابتدا به باغ پرندگان می رویم. می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید. ای در پارکو ده زمو جه لنبون سنس ای. اوان نان گرن شاکتا وا زاکه ایا ganin tsuntsaye sama da dubu باغ پرندگان هم در اینجا است؟ شی لمبن انسای ما انن یکی؟ بله آن طرف پارک باغ پرندگان است انواع پرنده های بومی و همینطور پرنده های غیر ایرانی در این پارک نگهداری می شوند ای a wancan ɓangaren wurin shakatawar nan ne lambun tsuntsaye nau'o'in tsuntsaye na gida hakanan kuma tsuntsaye waɗanda ba a samun su a iran duka ana kiyaye su a cikin wannan wurin shakatawa In farandegon azad hastand waɗannan tsuntsaye a sake suke? بله، اکثر این پرنده ها آزاد هستند. فقط اقاب ها، شاهین ها و جغد ها در قفس نگهداری می شوند چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند ای ما پیوان ودنن سنسایه از کسکی سیده کوی شاهو دکوما میکیوی گمی دا جوی. دکن سو انا سو از کین کیجی سو سو سنا پروتر wasu خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند؟ کنن ایاله دداما سنا زوانان ورن دومین شاکتاوا بله تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجی این پارک را دوست دارند ای daga nan zuwa sa'o'i biyu masu zuwa nan zai zama akwai cunkoso iraniyawa da kuma masu yawon shakatawa na waje dukkansu suna son wannan wurin shakatawa این رودخانه که از وسط پارک میگذرد زاینده رود است wannan ƙoramar da ke wucewa a tsakiyar wannan wurin shakatawa ita ce ƙoramar zayen road بله زاینده رود از پارک ناجوان میگذرد و زیبایی اینجا را دوچندان می کند ای گرامر زاینده رود تنا اوا از کن ورن تن نا ناجوان تنا قارسا ورن کیاونسا که. To madalla an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a cikin wannan makeken wurin shakatawa da ke cikin birnin Isfahan wanda ke samun ziyarta daga masu yawon shakatawa na cikin gida da kuma na kasashen waje. Ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance a cikin wannan tawaga ɗin ya taimaka ma Muhammad wajen nuna masa wasu daga cikin abubuwa waɗanda bai sani ba ke cikin wannan babban wurin shakatawa da ke birnin isfahan idan allah kai mu a mako na gaba za a cin dauke da ci gaban tattaunawar a cikin wani darasin kafin nan a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da kishin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa kamar yadda muka saba dai muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a fannoni daban-daban inda suka yi waƙe-waƙe kan abubuwa daban-daban a wannan karan ma ba mai kasa a gwiwa ba domin kuwa mun gato muku kasim afshar wani fitaccen mawaki a nan kasar iran wanda kuwa daɗe ba ku ji ba barin gabatar muku da shi domin masu iya magana na cewa waka bakin mai ta fi daɗi ai saurari lafiya. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود آسمان توهی مانده است و صبح من از از آن من است هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست هنوز حسله آخرین تهاجم هست هنوز چه زمستان هنوز دلگرمم که در تنور من و آفتاب هیزم هست شکستم و همه گفتن بر نخواهد خوست شکستم و نشکستم که خانه هفتم هست اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از تفنگ است بعد از این سخنم بهش اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و تاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده شهید اگر نتوان شد بهش بیهوده است میان معرکه است آنچه طاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت از مرا میان مرکز است آنچه طاعت از مرا و کندن در خیبر شفاعت از مرا اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان تفنگ بعد از این سخنم To madalla a اگه ka Kasim Afshar game da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Kafin in ban da ku zan sake haɗa ku da shi Kasim Afshar domin ci gaba da waka ta biyu da ya tsara mana a cikin shirin. Amma kafin nan a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka mana har shirin kammala ko ji shi kamar haka ni ma da gun shirin nake muku ban kwana nake cewa ku zama lafiya sai dai ka a manta, ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ز دلتنگی و بشکن تو شبای ما دوباره افق خاک و برو کن از ستاره تا ستاره به پاک اسمت رو تن دنیا پاشه گناه باب تماشا حسن یوسف تو باشه که طاقت غروب روزای خوب و ندارم بغز یوسف تو صدامه صبر ایوب و ندارم احمد مرز دلتنگی و بشکن تبر کهنه رو بردار اوتهای سنگی و بش بش مرز دلتنگی و بشکن شبای ما دوباره افق خاک و برو از ستاره تا ستاره از ستاره تا ستاره مرز دلتنگی و بشکن بوتای سنگی و بشکن لایپیا سید کلاه Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka taimake mu amin to marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da farfesa shehu yusuf kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kanan dabo a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin dan adam so na farko dai a ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana rufe da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da ya wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an gashi za ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato eh, gashi ya zama sun tsantsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta da za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta kare sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta ga dabbobi waɗanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa ta da ya ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ko ruwa ko kura shiga cikin ido to da ga duk inda ka gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai su shi yasa aka muke da gashi a kan mu da sauransu duk wannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu tangarda ce da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan tangarda din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna karaɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan su kuma tangarɗin kan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani ah, wasan gaɓɓan matsalar na fatar kan ne sai ke kuma tunda fatar kan ta samu matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashin zai zube wani kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to takin da ake zubawa baya sa ki sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zubewa misali idan mutum yana ciwo da shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa ni a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kitso idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya yin kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma aka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantakarsa ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo bane sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashi ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. kai a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a zama akwai bambanci a wani lokaci tsiron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na ba da misali kamar misali akwai wanda za a ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro a tafi a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan sai misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyansa kawai jijiyan ta rabu da jikin ta sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ke yi a dalilin wani sinadari misali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda kuke ce relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ita gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwasa yake a ce sai an an miƙar da ita to in wanda za a da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin ya zama ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu ga wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma sa ya karya wannan gashin. Da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Yawa duk da ɗan taɓo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu. Shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka? To, da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufi suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da ture ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba so da mu muna da gashi wanda yake alamfashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wayansu kuma nasu yana da tauri so da ta man da suke shafawa ya dace su dan yin sheki ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karye namu so da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi yin baki ko ya wannan ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ko ya iya sawa ya zama da matsala da zaki da mutane saboda zai iya kai shi ka ga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a ba gaba ɗaya amma yakan zama mana a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata da kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato gashin zai iya kwarin su zai dawo kama shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashi zai yi zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa don yin sheki ko ya kara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne dan wato gashin ya bada miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin ɗaya. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to abin da ya kamata mutum ya yi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawar zubar gashin shin kwayan cuta ne don kwayan cuta ne sai a bashi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da ne maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sanarsa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan ayon din ne ba yawa a shari'a duka za a baka ayon din ko kuma gashin da tofi ko kuma ce wani sinadari ya ce kuma tyrosine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a na kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zangariyar wata gashin sai ka zata a bada magani to amma kai a ce a yi musu kudin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya da za a samu harka nan ya kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai To masu saurare karshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya saki haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. sama Allah ya ga ciwo amin. Labaran wasannin mako. matasa da sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda cin mai kamun kamar labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun shita da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bari mu shirin kwarar shirin da mu fara nahiyar afirka a daren lahadi ne kasar morocco ta kafa tarihi bayan ta doki argentina ci biyu da babu a wasan karshe na gasar kofin duniya na 'yan kasa shekaru ashirin wanda hakan ya baiwa kasar damar lashe wannan kofi a karan farko a tarihi a tarihinta a wasan da suka yi a kasar chile yasir zabiri wanda ke taka leda a kungiyar fc famalico ta kasar portugal shine gwazon wasa bayan da ya zura kwallaye guda biyu a raga argentina tun a farko rabin lokaci nasarar ta tabbatar da wato karfin morocco a gasar in ta doke kasashe masu karfi irin su koriya ta kudu amurka faransa a hanyar ta ta zuwa san karshe wannan nasa ta sanya morocco ta zama kasa ta farko daga nahiyar afirka da ta lashe kofin tun bayan nasarar da kasar ghana ta samu a shekara ta 2009 a bangaren argentina kuwa rashin nasarar ya kawo ƙarshen burinsu na lashe kofin duniya na matasa kawai na bakwai abinda ya haifar da cece kuce a ƙasar. A wani wasa ya ban sha'awa da suka buga a filin wasa na Muhammad Dukko da ke birnin Katsina kuwa a nan Asabar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Niger Tornadoes ta doke abokiyar karawarta a Kano Pillars a wasa na farko da sabon kocin Pillars a Baganaru ya buga wasan inda aka tashi biyu da babu. Ƙungiyar Tornadoes ta jefa ƙwallaye biyu bayan dawowa daga hutar rabin lokaci. dabai ne ya zura kwallon farko minti na 58 kafin daga baya shimigande ya tabbatar da nasara da ci biyu a minti na 88 wanda hakan ya tabbatar da nasarar bakin nasu dan wasan gaban najeriya da glatasri victor osimhen na ɗaya daga cikin 'yan wasan da aka zaba domin samun kyautar gozon dan wasan kwallon kafa na bana da hukumar kwallon kafa ta afirka kafa takaice take bayarwa a duk shekara osimhen shine ya lashe kyautar a shekarar ta 2023 yayin da Ademola kuma ya lashe a shekarar da ta gabata. Hukumar kwallon kafa ta Afirka a takaice ta fitar da sunayen mutum goma wanda a cikinsu ne za a zaɓi wanda za a baiwa kyautar ta bana. Sunayen manyan 'yan wasan Afirka ne suka cika jadawalin inda 'yan wasan daga ciki akwai Muhammad Salah na, na Liverpool ɗan ƙasar Masar sai Ashraf Hakimi nan ƙungiyar kwallon kafa na PCJ ɗan ƙasar Morocco sai Saidu Goresi wanda yake buga wasa a Borussia Dortmund dan kasar Gini. Sauran kuma sun haɗa da Fiston Mayele dan kasar Congo sai Osama Mayole shi ma dan kasar Morocco yayin da Frank Aguisi dan kasar Kamaru shi ma yake cikin jerin sunayen sai denis Bunga dan kasar Gabon da kuma Die da Pepe Ser na kasar Senegal. Osimhen wanda ya lashe kyautar a shekarar 2023 ya buga kakar wasa mai kyau tare da Galatasaray wanda ya taimaka mata ta lashe gasar turkiya yayin da ya zura kwallaye ɗaiɗaiɗaiɗai har guda ashirin da shida ƙungiyar ƙwallon kafa tukunar filas ta sanar da naɗin muhammad baba ganaru a matsayin sabon kocin ta kwanaki kaɗan ba na da da kocinta evans ogonyi a da mataimakinsa Ahmad Garba Yaro Yaro. ƙungiyar ta tabbatar da dawowar Baba Ganaru a wata sanarwa da ta fitar a hukumance a ranar talata ta gabata. Ta bayyana cewa zai fara aiki nan take yayin da kungiyar sai masu gida yi kokarin dawowa kan ganiyar ta a gasar firimiya ta najeriya sanarwar ta ce hukumar gudanarwa ta kano pilas ta sanar da wato naɗin abu ganaru a matsayin mukaddashi mai ba kungiyar shawara kan fasaha zai ci gaba da aiki ne a nan take a gefe guda kuma ministan tsaro wato bello muhammad matawalle na najeriya ya ce zuwan tsoffin 'yan wasan kwallon kafar kungiyar barcelona zuwa najeriya alama ce ta cewa kasar ta samu ci gaba sosai wajen dawo da tsaro da kwanciyar hankali matawalli ya faɗi hakan ne a abuja a ran juma'a ta gabata a wasu sanarwa da mataimakinsa na yada labarai ya ambata wato ahmad dan a cewarsa wannan ziyara ta wani cewa duniya na ganin irin kokarin da gwamnatin tarayya ke yi kenan wajen tabbatar da tsaro a kasar zuwan tsoffin 'yan wasan barcelona zuwa najeriya alama ce ta ana samun gagarumin ci gaba wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya in ji matawalle to madalla yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda zamu leka kasar iran domin jin irin sakamakon wasannin da aka buga na gasar premier league na ƙasa a makon da ya gabata ƙungiyar kwallon kafa Chador Malbardikan ta hallasa Khair Khuram Abad da ci biyu da ɗaya yayin da Malaban ta hallasa Istiklal Khuzestan da ci biyu da ɗaya ita ma Phosphorus ta hallasa Zubahan da ci biyu da ɗaya Aluminium Arak da Misal Sanjani sun yi kunnen doki ya ci yayin da Shamsu Azar Qazvin ta hallasa Fulad da ci ɗaya da babu a ranar Asabar kuma Wulgahar Sirjan ta sha kashi a hannun Tarakto da ci biyar da babu isgilar ta lasa fajir sifosi da ci uku da babu gulamriza faruhi dan kokowa na iran ya lashe lambar zinariya ta farko a kasar a rukunin greso roman a gasar kokowa ta duniya ta yanka shekaru 23 da aka yi a sabiya a shekarar da muke ciki ta 2025 da yake fafatawa a gasar ajin nauyin kilogiram 87 faruhi ya nuna rawar gani a duk faɗin gasar inda ya doke dukkan abokan hamayyarsa da karfin fasaha a wasan ƙarshe tauraron dan kasar iran ya sake wani abu ya bashi shi damar ƙara yin fice inda ya doke ivan chimir na kasar ukraine da ci goma da babu don tabbatar da kambun kuma ya lashe lambar yabo ta farko ta kasar iran a gasar ƙungiyar kwallon raga ta kasar iran ta lashe gasar cin kofin kwallon raga ta asiya da pacific ta shekara ta 2025 a ranar laraba ta gabata inda doke china da ci hudu da biyu a wasan karshe mai kayatarwa nasarar ta nuna yadda iran ke kara karfi a wasannin paralympics kuma ta nuna karfin kasar wasan da aka tsara wa 'yan wasa masu matsalar gani tawagar mata ta kasar iran ta doke rasha da ci uku da hudu da uku a wasan sada zumunci na biyu da suka buga a ranar asabar a filin wasa na tulisa da ke tula a kasar rasha wasannin wani bangare na shirin iran na shiga gasar cin kofin duniya ta mata fifa ta shekara ta 2025 za a kasar philippines inda iran za ta fafata da brazil panama da kuma kasar da ke karɓar bakunci a gasar rukuni-rukuni ƙungiyar ƙwallon kafa ta fussal ta mata ta iran ta zura ƙwallaye goma sha hudu da babu a wasan da ya hada da takwararta ta kasar bahrain mai masaukin baki a ranar alhamis su gabata dai aka buɗe wasannin nahiyar asiya na ƙwallon kafar fustal a ƙasar bahrain a wasan farko kungiyar ta iran ta samu nasara akan tawagar takwaranta ta hong kong ta hanyar zura kwallaye shida wasa na biyu da iran ta yi din shine da kungiyar kasar bahrain da ta sami galaba a kanta da kwallaye goma sha hudu ita ko bahrain ba ta da ko daya yan wasan na iran sun kunshi fatima shukurani na yayesh rahmani da nas bakiri sai haidis yari da kuma narjes amir muhusini ya zuwa yanzu dai kungiyar kwallon fustal ta iran tana da maki shida kuma ita ce a kan gaba to yanzu kuma mu ya karkare shirin namu baki ɗaya ka cokam a nahiyar turai inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta iya samun ragin fan miliyan hamsin da biyu idan har ta dakatar da batun sayan dan wasan bayan faransa diot har zuwa bazara mai zuwa lokacin da zai kasance ɗan wasan mai zaman kansa amma akwai haɗari da za ta iya rasa ɗan wasan mai shekara 26 idan har Bayern Munich ta yanke shawarar cefan da shi a watan Janairu inda Liverpool ke cikin ƙungiyoyin da ke sha'awar ɗaukar ɗan wasan. Manchester United na da kwarin gwiwa cewa za ta iya sayan shi akan fam miliyan hamsin, Har ila yau Manchester United na ci gaba da zuwacin ɗan wasan Bayern Munich da Jamus Alexander Pavlovic mai shekara 21 da haihuwa real madrid na da niyyar kashe euro miliyan 100 don sayan dan wasan gaban turkiya kenan yildiz mai shekara 20 daga juventus dan wasan gaban manchester united marcus rashford mai shekara 27 da haihuwa yana son ci gaba da zama a barcelona bayan zaman aro da yake a kungiyar ya kare a ƙarshen kakar wasa ta bana inda kulob din na sifaniya ke da zaɓin kullar jejeniya ta dindindin dan wasan na ingila a bazara mai zuwa dan wasan Haban Holland Joshua zai nemi barin Manchester United a kasuwar musayar 'yan wasa a watan Janairu inda halin yanzu West Ham ke kan gaba wajen neman ɗaukar ɗan wasan mai shekara 24 da haihuwa. Zirigzi zai fi son ci gaba da zama a gasar Premier yayin da yake neman samun gurbi a tawagar 'yan wasan netherland da za ta buga gasar cin kofin duniya. Manchester United na shirin sayan sabbin 'yan wasan tsakiya guda biyu. a shekara mai zuwa inda dan wasan chelsea dan kasar brazil andri santos mai shekara 21 kenan na gaba a jerin wasu 'yan wasa guda shida da kungiyar ke zawarci da suka haɗa da dan wasan britain da kamaru carlos baleba mai shekara 21 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta yi rashin nasara hudu a jere a dukkan fafatawa ta bana wanda hakan ya sa wannan kaka ta zama daga cikin mafi muni gare ta tun bayan watan nuwamba na shekara 2014 tun farko dai kungiyar ta fara kakar bana da kafar dama inda magoya baya suka yi fatan za ta kare kaminta na kofin premier league da ta dauka inda a farko ta lashe wasa biyar a jere a kasar tamola ingila cikin waɗanda ta yi nasara a kai sun a da bonimund da newcastle da arsenal da burnley da abokin hamayyar ta everton haka kuma liverpool ta yi nasara akan atletico madrid a champions league da yin waje rod da Samton a Carabao Cup. Liverpool na tunanin zaucin dan wasan gaban Bournemouth da Ghana Anthony Samanyo mai shekara 25 da haihuwa a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu. Manchester United na neman dan wasan Nottingham Forest da Ingila Elliot Anderson mai shekara 22 da haihuwa. A shirye dan wasan gaba na Brazil Indrik yake ya bar real madrid a watan janairu wakila kuma wakilan dan wasan mai shekara 19 na aiki kan yiwuwar tafiyar saro dan wasan tsakiya na ingila rogan rogers mai shekara 23 da haihuwa yana shirin tattaunawa kan sabon kwantaragi da aston villa to masu saurare duka duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin namu na labaran wasanni da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri zai a biyo mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wasu da labaran amma fa a mako mai zuwa to kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin shi nake ce muku huta lafiya nake cewa ku huta lafiya ana ce wani bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. tarbiyyar iyali raro, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu dan ba muna fata har ila masu sauraro abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu ɗora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai bayar da fa'ida da ake so ba hakanan idan yara sun fara girma kai kamar shekara goma to a rika raba faɗar su wani yana daga cikin tarbiyya da kuma samun wa yaro mutunci kun ba ba tattali bane da tsini a rika sa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a mota a kai ka hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su mar mutane ne wanda suke da daraja in sun kai manzanin aure kuma kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a sami natija ta galbanta na kuma mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarkin ko ka ana ce mace ta kashe maji sanin duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya To, madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan Radio BOH na birnin Tehran. wanda yake ƙarƙashin hausa tv inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar darus sakalain da ke birnin kano to allah taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma a rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba san samun koyar da su a gida ina mafita allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancin ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi kuma wanne ne daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda inda aka yi sa'a mace tana da ilimi ta aka sarar lokutan da a gida take saboda haka abinda da yake nauyi na malamai ga kenan za ta iya ɗauke shi shi sa ma ma'aiki mai tsira da aminci tare da alayen sai ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun take to shi ba mai gida ai ba awa ashirin da hudu zai a wajen haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu a ga yara sun samu abin da ya kamata su samu a cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya wuce yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in dai kyau komai ya kyau in dai baci komai ya baci yaro ya tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishaɗi a gare shi ita ce sallar mummuni ya zo girma yana da kiwa akan sallah ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a shi da al'umma gaba insha Allah. Allah dai ya kara tallafawa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne a irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno a sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin eh to ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a dan a hannun wani amma kuma ta zaga ta zama larura saboda haka sai dai a kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a daga sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai zan an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan ƙarami ɗan nazari ba za ni labarin mai suke da kuma yanayin malaman su ce malam kaza ana kwama da kaza malam kaza ce malama wace na asali ta ni ce me yasa ce cewa take mu rufe ido ne addu'a to kaga kenan wasu sukan samu dama su cusa wa yara wata aƙidar da ba da iyaye ba Haka ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani sa wa yaro in an ga saɓanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canza wa yaro gurin karatu kuma yana da amfaninsa da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana dubawa ana kulawa ya samu natija ta gari insha Allah to zaka ta malam lokacin da aka zo da sa yaro a cikin makarantar firamare shi kuma me wani abu ne muhimmi me da lura da shi wajen sa yaro a firamare eh, kamar yadda na faɗa a can baya wato bincike na ƙwararru kan harkar ilimi sun gano cewa sa yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakwashe kwakwalwarsa yana za ka samu yara ba su da kokari a firamare ba ba su da kokari bane tun asali garajen satin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama da wayansa ya zo gurin rigirgi saboda yadda cewar lalle yanzu ake a satire ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin tsere yara za su waɗanda suke kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba 'yan baiwa ba na musamman akasari tun shekara shida bakwai ne wanda suka fara firamare a wannan shekarun saɓaninsu kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau zamana ba makaranta kusa da gida ko ga makarantun kusa da gida amma ba su da kwari ya zama na yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda ƙarancin shekarunsa ni kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya da su shi ya sa waɗansu makarantun musamman da suke da kuɗi za su ga ba a bari yaro ta ce mai ɗaukan su ya kuma ɗaukan nan a yanayi ne a canza ba za su yadda ba su iyaye sun zo da kansu wani waɗanda duk sharɗa ne da suke a kwalata su da kyau to masu raro ga malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul beti a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni al kuma da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu